radio hausa voh ke gabatar muku da shirin sa daga nan birnin tehran إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديه شيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات العلي العظيم اللهم صل وسلم وزد وبارك على رسول الله Hausa VOH aka lalbo a cikin shirinsa na safe. Zango na farko a shirin shirye-shiryen da muka sabaka muku a kowace rana. Masu raro Assalamu alaikum barkan kurar haka da fatan kuma an wayi gari lafiya. Hassan barka ne ke muku sallama a cikin shirin na wannan lokaci. A shirin shirye-shiryen da muke dauke da farko dai akwai labaran duniya sai kuma taskar mu ta shirye-shirye waɗanda suka haɗa da shirin nan na duniyar mu a yau. Bayan sa akwai shirin nan na muryoyin ku masu saurare shiri wanda a cikinsa kuke bayyana ra'ayoyinku kan batutuwa daban-daban da suka shafi rayuwa ta yau da kullum. Akwai mu kuma dauke da shirin na tsaftar muhalli sai kuma shirin Afirka a yau wanda zai kasance cikamakin shirin shirye-shiryen muna wannan safiyar. Waɗannan da Allah su ne shirin abubuwan da za mu kawo muku a cikin shirin na wannan lokaci da fatan kuma masu saurari za su kasance da mu daga farkon su har zuwa ƙarshe. jama'a masu saurare assalamu alaikum muna sanar da ku cewa radio hausa boh da ke karkashin hausa tv a jamhuriyar musulunci ta iran na watsa shirye sa ne har sau uku a kowace rana shirin mu na farko daga misalin karfe shida da minti hamsin zuwa karfe bakwai da minti hamsin na safe agogon najeriya nijar kamaru burkina faso da kuma togo wato karfe biyar da minti hamsin zuwa karfe shida da minti hamsin na safe agogon gmt da kuma kasar ghana a kan mita 22 kHz 13710 sai kuma zango na biyu daga misalin karfe 1 da minti 23 zuwa karfe 1 da minti 50 a wagon Najeriya, Nijar, kamar Chadi, Burkina Faso da kuma Togo wato karfe 12 da minti 23 zuwa karfe 12 da minti 50 agogon gmt da ghana a kan mita 16 kilohertz 17,595 shirye-shiryen mu na dare kuwa suna zuwa ne daga misalin karfe 7 da minti 23 zuwa 8 da minti 20 agogon najeriya nijar kamar chadi da kuma burkina faso da togo karfe 6 da minti 23 zuwa karfe 7 da minti 20 kenan agogon gmt da ghana a kan mita 41 kilohertz 7,000 da biyu da 225 a jamhuriyar Nijar kuwa ana iya sauraron shirye-shiryen mu ta waɗannan tashoshi na FM kamar haka a birnin mai radio Tambara da bakwai sai kuma a birnin da magaram zindar ta gidan radio gaskiya FM megahertz 89.5 masu sauraro Hassan barka ne ke fatan an wayi gari lafiya. Jerin shirin da muke dauke da a wannan safiyar za su zo muku ne bayan Abdullahi Salihu Usman Katsina ya fara da karanta mana labaran duniya. To da farko ga muhimman kanunsu. su. shugaba buhari na tarayyar najeriya ya bayyana cewa za a buɗe iyakokin ƙasar nan ba da jimawa ba shugaba ruhani na kasar iran ya bayyana cewa akwai kyakkyawan ƙawance a bangarorin ci gaban al'ummomin kasashen syria da iran a bangaren wasannin kwallon kafa kuwa cristiano ronaldo na kungiyar kwallon kafa ta juventus ya yi raga da barcelona ta spain yanzu kuma ga cikakkun labaran da ke da ke shugaban taron najeriya muhammadu buhari ya bayyana cewa nan ba da jama'a ba najeriya za ta sake bude yakokinta waɗanda ta garkame na tsawon wasu shekaru tsakaninta da makwabtanta a cikin wata sanarwa da mataimakin shugaban najeriya din akan harkokin yada labarai garba shehu ya fitar ya bayyana cewa shugaba buhari ya kudura aniyar bude yakokin najeriya nan ba da jamawa ba buhari ya bayyana dalilan da suka sanya ya rufe yakokin najeriya da kasashen makwabtanta da cewa hakan mataki ne na hana fasakorin makamai da kuma bugan kwayoyi kuma kasashen da suke makwabtaka da najeriya sun fahimci haka a halin yanzu a ce ne shugaba buhari zan da gwamnonin jihohin najeriya baki daya inda ya tabbatar musu da cewa gwamnatin sa tana matukar kokari na a zo a gani wajen tabbatar da tsaro musamman a yankunan arewa maso gabacin kasar da kuma kudu maso kudancin kasar hakan kuma ya bukaci gwamnoni da su ci gaba da yin aiki tare da shugabannin al'umma da suka hada da sarakunan gargajiya domin samun bayanai da za su taimaka wajen tabbatar da tsaro a kasar shugaba hassan ruhani na kasar iran ya jaddada matsayin kasarsa na ci gaba da yin haɗin gwiwa tare da kasar siriya wajen yaƙi da ta'addanci shugaba ruhani ya bayyana hakan ne a yayin ganawarsa da ministan harkokin wajen kasar siriya faisal mikdad wanda ke gudanar da ziyarar aiki a kasar iran ya kuma bayyana cewa gwamnatocin kasashen biyu za su ci gaba da yin aiki a dukkanin bangarorin ci gaban al'ummomin su shugaba ruhani ya jaddada cewa babu gudu babu ja da baya dangane da ci gaba da ƙara ƙarfafa alaka tsakanin syria da iran a fagage daban-daban da suke aiki tare da hakan ya hada da batun yaƙi da ta'addanci ruhani ya ce tsayin daka da jajircewa da al'ummar syria suka yi game da gwamnatinsu da sojojinsu da sauran al'ummar ƙasa shine babban sirri na samun nasara akan makircin da aka kulla wa kasar ta siriya da nufin rusa ta saboda matsayarta ta kyan amincewa da miƙa wuya ga manufofin ƙasashe masu girman kai da 'yan koransu na yankin gabas ta tsakiya shugaban kasar venezuela nicolas maduro ya bayyana cewa an shirya yi masa kisan gilla a ranar lahadin ta gabata a lokacin gudanar da zaben 'yan majalisar dokokin kasar venezuela shugaba maduro ya bayyana haka ne a jiya zantawarsa da manema labarai ta hanyar yanar gizo inda ya tabbatar da cewa an kammala dukkanin shiri na yi masa kisan gilla a lokacin kada ƙuri'a akan haka aka ɗauki matakai na canja wurin da zai jefa ƙuri'a maduro ya ce mahangar da yake da ita ita ce akan cewa waɗanda suke yunkurin kifar da gwamnatinsa da ko shakka babu suna da buƙatar su sake yin nazari ya ce ana zargin cewa gwamnatin kasar colombia ce take da hannu a wannan ya ce to babu tantama akan haka domin kuwa sun samu bayanai na sirri daga bangarori na hukumar leƙen asiri ta kasar colombia waɗanda suka tabbatar da hakan ya ce bisa ƙoƙarin bangarorin leƙen asiri na kasar venezuela sun iya gano dukkanin abin da aka shirya ta wasu hanyoyi kuma sun ɗauki matakan da suka dace akan hakan to jama'a masu kada a shafa labaran da suna zo muku ne daga hausa radio voh a birnin tehran shugaban kasar masar abdul fattah sise ya shaida wa shugaban kasar faransa emmanuel macron cewa abubuwa da suke da alaka da ubangiji suna da tsarki da kuma daraja tashar almanar ta bada rahoton cewa a ganawar da ta gudana a tsakanin shugaban masar al-fattah sise da kuma shugaban kasar faransa emmanuel macron a ziyarar da kai kasar ta faransa ya shaidawa wa cewa kada su fake da sunan yancin faɗar albarkacin baki suna bukantawa ɗaruruwan miliyoyi shugaban na masar ya ce addini da aƙida da sauran abubuwa da suke da alaƙa da ubangiji abubuwa ne da suke birbishin kowane ɗan adam komai matsayinsa domin kowa mutane su ne suke baiwa ɗan adam wani matsayi a duniya amma matsayi na addini wanda allah ne ya ɗaukaka annabawa da shi babu wani mahaluki da zai iya kaiwa wannan matsayi balantana cin zarafi ko ta zarci ga irin waɗannan bayi na ubangiji a nasa bangaren shugaban ƙasar faransa emmanuel macron ya mayar da martani da cewa abinda musulmi suke magana a kansa na zanen batunci da aka yi ga ma'aiki ba gwamnatin faransa ce ta yi haka ba wata jarida ce mai zaman kanta saboda haka lamarin ba shi da wata alaka da gwamnatin faransa ko mahukuntanta a ci gaba da wasannin rukuni-rukuni na cin kofin kwallon kafa na zakarin nahiyar turai kungiyar kwallon kafa ta juventus ta lallasa barcelona ta italiya da ci uku da nema wasan da ya gudana a jiya a filin wasanni na barcelona a kasar spain fitattun 'yan wasan biyu da suke buga waɗannan kungiyar kwallon kafa wato leon messi da kuma cristiano ronaldo sun haɗu da juna bayan kwashe tsawon lokaci ba su yi arba da juna a filin wasa ba ronaldo dai shine ya fara suka wa juventus kwallo ta farko a cikin ragar barcelona bayan da ya buga wani bugun da kai sai mai tsaron gida a cikin mintuna na goma sha uku da fara wasan sai kuma a mintuna na ashirin dan wasan juventus western mckinney ya zura kwallo ta biyu a mintuna na hamsin da biyu bayan dawowa daga hutun rabin lokaci cristiano ronaldo ya saka kwallo ta uku a ragar barcelona a wani bugun da kai sai mai tsaron gida kuma har aka tashi wasan barcelona bata iya farkewa ba ku jama'a masu saurare karshen labaran duniyar kenan To a gaida Abdullahi Salihu Usman Katsina wanda ya fasara kuma karanta mana labaran duniyar daga nan Radio Hausa VOH. To yanzu kuma lokaci ne da za mu tsunduma a taskar mu ta shirye-shirye na da kullum. Za kuma mu farawa ne da shirin nan na duniyar mu a yau. Shiri wanda ke sharhi ko tattaunawa da masana kan wani batu da ya ɗau hankali a wannan duniyar. Duniyarmu a yau. Bismillahirrahmanirrahim masu saurare Assalamu alaikum. Barkanmu da warhaka da kuma sake saduwa cikin wani sabon shiri na duniyarmu a yau. da ke leƙo muku wasu daga cikin muhimman al'amuran da suka faru a ɓangarori daban-daban na duniya da kuma yin ƙarin haske kansu to da fatan masu saurare suna cikin ƙoshin lafiya ɗaya daga cikin rikice-rikicen da ke faruwa a duniya a halin yanzu wanda kuma yake ci gaba da jan hankulan duniya ɗin sakamakon ci gaba da cin zarafin al'umma da ake yi a yi wannan rikicin da kuma yakin shine abin da ke faruwa a kasar yaman da kuma ci gaba da take hakokin bil'adama da tafka laifuffukan yaƙi da sojojin haɗin gwiwa ƙarƙashin jagorancin saudiya suke aikatawa da kuma sanya al'ummar yaman ɗin cikin mawuyacin hali wasu dai kuma duk da hakan cibiyoyin ƙasa da ƙasa da ya kamata su ɗau matakan da suka dace sun gagara daukar matakan kawo ƙarshen wannan ɗanyen aiki to wannan batu na halin da al'ummar yaman ɗin suke ciki shine abinda shirin namu na yanzu zai dubi cikinsa misali la'akari da rahoto na baya bayanan da aka fitar na halin da suke cikin to haka sai a biyo mu sannu a hankali don jin yadda shirin zai kasance masu saurare barkamu da sake saduwa. Rahoton da aka fitar a baya-bayan nan dangane da irin wuce gona da irin da haɗin gwiwan sojojin haɗaka ƙarƙashin jagorancin Saudiya suke aikatawa a ƙasar Yaman. Tun daga lokacin da suka kaddamar da hare-haren wuce gona da iri kan al'ummar ta Yaman a shekarar ta 2015. yana nuni da irin munin da wannan lamari ya yi sakamakon adadin fararen hula da suka mutu ko kuma suka cutu da kuma samun raunuka bugu da ƙari kan hasarar dukiyar da aka yi yayin waɗannan hare-hare kan al'ummar ta yaman shi da wannan rahoto wanda aka fitar da shi bayan binciken da aka gudanar a ƙasar ta yaman ta hanyar bincike da kuma tattaunawa da mutane kai tsaye da kuma ƙwararru da waɗanda abin ya shafa kai tsayen da dai sauran hanyoyin da ake bi wajen gano haƙiƙanin abin da ke gudana a ƙas yana nuni ne da wasu daga cikin irin waɗannan ayyuka na wuce gona da iri da suka fito fili da sojojin haɗin gwiwan suka aikata tsawon waɗannan shekaru akan al'ummar ta yaman marasa kariya baya ga abubuwan da suka faru da suka sakamakon ci gaba da killace su da saudiya da ƙawayen nata suke yi ta sama ta ruwa da kuma ta ƙasa yanzu bari mu gutsuro wani ɓangare na wannan rahoto don ganin irin hasarar da al'ummar ta yaman suka fuskanta a ɓangaren jama'a da dukiya da kuma irin barnar da hare-haren wato da saudiya da take jagoranta akan al'ummar taiman wanda kuma hakan ke ci gaba da sanya al'ummar cikin mawuyacin hali da suke ciki a halin yanzu to rahoton dai da kwararru suka fitar bayan kididdigar da suka gudanar na nuni da cewa tsawon waɗannan hare-hare na wuce gona da iri da aka faro kamar yadda muka ce tun daga shekara ta dubu biyu da goma sha biyar zuwa kusan karshe-karshen wannan shekara da muke ciki ta dubu biyu da ashirin adadin mutanen da suka rasa rayukansu

waɗanda duk sun rasa rayukansu ne sakamakon hare-haren kai tsaye da sojojin saudiya da ƙawayen nata suke kaiwa ta sama da ta ƙasa da dai sauran hanyoyi daban-daban wannan kuma banda waɗanda suka sami raunuka waɗanda suke kwance suna shan magunguna asibitoci da kuma waɗanda suke kwance a gidajensu saboda babu inda za su kwanta asibitocin sakamakon irin hare-haren da aka yi waɗannan asibitoci da kuma ruguza su kamar yadda za mu gani a nan gaba a cikin shirin. to wannan a bangaren rayuka kenan idan ko muka koma ga bangarorin gine-gine da cibiyoyi daban-daban da suke da alaka da rayuwar al'ummar ta yaman su ma dai ba karamar hasara ce aka yi ba idan muka fara a bangaren ilimi rahoton ya ishara da irin hasarar da al'ummar yaman din suka yi a bangaren ilimi sakamakon hare-haren da sojojin saudiya da ƙawayen nata suke kaiwa inda rahoton ya ce hare-haren sun lalata a cibiyoyin ilimi da kuma na tarbiyya na gwamnati da waɗanda ba na gwamnati ba kimanin dubu uku da ɗari biyar da hamsin da uku inda kuma hare-haren suka ruguza makarantu kawai wato ɗari hudu da biyu ruguzawa kwata-kwata waɗanda ba za su iya aiki ba a ɓangaren kiwon lafiya kuwa hare-haren saudiya da ƙawayen nata sun rusa asibitoci da wadajen shan magani da 483 wasu daga cikinsu a rusa su rusewa na gaba ɗaya wasu kuma a rusa wasu bangarori ne nasu lamarin da ya sanya kashi 60 cikin 100 na asibitoci da wajajen shan magani na ƙasar yaman ɗin ba sa aiki to har ila kuma a ɓangaren kiwon lafiyan dai rahoton ya bayyana cewa hare-haren sojojin ƙawancen da kuma ci gaba da killace al'ummar yaman ɗin da suke yi ya haifar da yanayin da ba a iya isarwa al'ummar yaman din da magungunan da suke bukata cikinsu kuwa har da magunguna na musamman da ake amfani da su saboda cututtuka na musamman da mutane suke tattare da su bugu da ƙari kan rufe wasu cibiyoyin kiwon lafiya da suke gudanar da ayyuka na musamman wajen yin magani ga marasa lafiya kamar cibiyoyin da suke magani da masu fama da cutar koda da dai sauransu kamar yadda kuma hare-haren da kuma killacewan ta haifar da yanayin da masu wasu cututtuka na musamman kuma masu tsanani ba za su iya fita wajen kasar ba don ganin likita a wasu kasashe na daban da kuma neman magani sakamakon rufe filayen jiragen saman musamman ma dai filin jirgin saman birnin sana'a bisa la'akari da irin hare-haren da ake kaiwa waɗannan filayen jiragen sama da kuma shi filin jirgin saman na sana'a wanda hakan ke hana jirage sauka ko kuma tashi. sannan kuma hakan yana iya haifar da yanayin da su waɗannan marasa lafiya ba za su iya fita zuwa wasu ƙasashe na daban ba ko da ko na makwabta ne don su sami magani da kuma kwantar da su asibitoci a can don a yi musu maganin irin waɗannan cututtuka da suke fama da su. bangaren kiwon lafiya kenan wanda shi kansa wani lamari ne mai tada hankali wanda kuma ke ci gaba da sanya al'ummar kasar yamma din cikin mawuyacin hali to idan kuma muka koma kan cibiyoyi na ci gaban ƙasa da kuma yin hidima wa al'umma rahoton ya nuni da cewa har-haren sun yi sanadiyar ruguza tashoshin bakin ruwa da na ƙasa guda goma sha hudu sakamakon har hare na kai tsaye da ake kai musu kamar yadda kuma sun lalata kimanin hanyoyi na mota da tsawonsu ya kai kimanin kilomita 4,976 da kuma gadoji 101 kamar yadda kuma har-haren sun yi sanadiyar kona motoci da kuma sauran kayayyakin sufuri guda 6,278 kamar yadda kuma har-haren sun ruguza cibiyoyin makamashi da kuma iskar gas guda 472 hakanan kuma har-haren sun yi sanadiyar lalata a motocin daukar makamashi guda 291 kamar da kuma rahoton ya ce hasarar da aka yi wa cibiyoyin wutar lantarki na kasar ta yaman ta kai biliyoyin daloli to baya ga waɗannan hare-hare kuma har ila sojojin ƙawancen sun kai hare-hare kan cibiyoyi na tsaro da na shari'a sama da 1748 da suka hada da hare-hare da kuma lalata cibiyoyin tsaro da na 'yan sanda guda 178 waɗanda aka lalata su lamarin da ya sanadiyar mutuwar jami'an tsaro da suka kai 139 da kuma waɗanda suka sami raunuka da yawan gaske sakamakon irin waɗannan hare-hare da ake kaiwa waɗannan cibiyoyi na tsaro waɗanda suke aiki a can. to har ila kuma a kokarin da sojojin haɗin gwiwan suke yi na ɓoye ainihin ɗanyen aikin da suke aikatawa daga idanuwan duniya wato kada duniya su ga abin da suke aikatawa sun kai hare-hare kan cibiyoyin watsa labarai da kuma wajajen da ake watsa shirye-shiryen radio da talabijin inda aka ce sun kai hari kan gine-ginen kafafen watsa labarai guda 47 da kuma lalata cibiyoyin da ake watsa labarai na duniya guda 28 da suke watsa shirye-shirye na talabijin da kuma na rediyo a kasar ta yaman to baya ga cibiyoyin kafa da kuma kafafen watsa labaran hatta wajajen wasanni da motsa jiki ba su tsira ba daga irin waɗannan hare-hare da ta'addanci da wuce gona da iri na saudiyan da ƙawayen nata don kuwa rahoton ya ce sama da wajajen wasa 131 ne aka kai musu hare-hare da kuma lalata su wani abin bakin cikin kuma hatta ma wajajen ibada da tarbiyyar al'umma ma ba su tsira daga waɗannan hare-hare na wuce gona da iri na saudiyan doko da ikirarin da take yi na kare addini da kuma zama ƙasar da take wato kula da haramain kubarori guda biyu masu tsarki na ka'aba da kuma wato na ma'aiki tsira da amincin allah su tabbata a gare shi da alayansa wato ikirari da riko da addini don kuwa an ce sama da masallatai 1324 ne aka kai musu hare-hare inda aka lalata wasu daga cikinsu lalatawa ta gaba ɗaya wasu kuma wasu ɓangarori nasu ne aka lalata din, kamar da kuma hare-haren sun rusa wajajen tarihi sama da da goma sha bakwai a ƙasar ta yaman a bangaren tattalin arziki da rayuwar al'umma ma dai ba sai an ce komai ba don kuwa waɗannan hare-hare sun haifar da talauci da rashi tsakanin al'umma wanda ba taɓa ganin irinsa ba don kuwa duk kusan wasu hanyoyi na kasuwancinsu da hanyoyin da suke samun kudade musa da kuma hanyoyi na ayyukan gona da dai sauransu duk an bi an taɓa su wanda yake za mu iya cewa babu wani bangare na rayuwar al'umma din wanda waɗannan hare-hare ba su taɓa su ba don haka ko shakka babu al'umma da su shiga cikin wani mummunan hali sakamakon waɗannan hare-hare to waɗannan dai wasu ɓangarori kenan na irin hasarar da wannan yaƙi na wuce gona da irin saudiya da take jagorancin ya haifar al'ummar yaman ɗin kuma ake ci gaba da haifar musu kamar yadda wannan rahoto ya nuni da shi sai kuma wani abin bakin cikin shine rashin ɗaukar matakan da suka dace wajen kawo ƙarshen wannan ɗanyen aiki da kuma yaƙi da saudiyan ta kaddamar daga bangarori daban-daban musamman bangarori na cibiyoyi na ƙasa da ƙasa to masu saurari, wannan da a takaice irin halin da al'ummar yaman suke ciki kenan a halin yanzu wanda kuma ke bukatar tausayawa da dukkanin bangaren duniya fatan mu dai shine Allah ya kawo ƙarshen wannan yaki sannan kuma ya kubatar da su kansu al'ummar yaman din daga wannan danyen aiki da babakere da saudiya din take yi musu ta masu saurare da aka kawo ƙarshen abin da zamu gabatar muku a shirin namu na yanzu sai kuma a saduwa ta gaba kafin nan nake cewa ku zama lafiya assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu. Shirin duniyar mu a yau kenan tare da Muhammad Awal Bauchi. To yanzu kuma za mu je ga shirin muna tafe shirin muryoyin ku masu saurare. Shiri wanda a cikinsa kuka saba bayyana ra'ayoyinku kan batutuwa daban-daban da suka shafi rayuwa ta yau da kullum. Muryoyin masu sauraro. Masu saurare. Masu saurare. Jama'a masu saurare Assalamu alaikum barkan ku da kuma kasancewa da mu a cikin wata fitowa ta shirin muryoyin ku masu saurare. Shirin Radio Hausa VOH da ke baku damar tofa albarkacin bakin ku kan batutuwa daban-daban da suka shafi rayuwa ta yau da kullun har ma da sada zumunci. Hassan barka ne ke muku sallama a cikin shirin malami na farko gare ka. assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu a gidan radio boh ta iran mai magana siraju abdullahi daga nan ga kasar gambi to yau zan ba da ra'ayi na kan 'yan siyasa da kuma dukkanin jami'an tsaro da kuma dukkanin wakilan jama'a na ƙauye da na karkara da na bariki da na ina duka da allah wannan siyasar da za a yi ta ƙasar mu nijar sama mai albarka mai haɗin kai wadda ba ta da ƙabilanci da Allah duk abin da za a yi ya zamana an yi shi cikin limana da da'a da kuma kowa shi yi ra'ayin da ya sa a gaban shi e eh, kaka ce sai ka tursa sama mutum dole ya yi yadda kake so wannan shine ke jawo tashin hankali e mulki ne na mai rabo ne Allah shi ya riga ya san wanda zai ba mu dai wata na muke yi Allah ubangiji subhanahu wataala ya zaba mana shugaba na gari mai albarka mai kishin talakawa mai biya kankara mai jin ciwo abin da ya shafi ƙasar shi wanda yake da kisha addini. Assalamu alaikum sashen Hausa na muryar Jamhuriyar Musulunci da Iran da fatan kuna cikin ƙoshin lafiya. Sunana Musa Hadarin Asuba kashi mai sabko da magaram Jamhuriyar Nijar. Kuma a yau na shigo ne domin tofa albarkacin bakina akan wato kudirin da shugaban ƙasar Najeriya ke famar yi ko kuma akan kalaman da ya faɗa cewa duk wanda ya saka rigar wato zanga-zangar lumana jikinsa zai ga masa kamar yadda shugaban ya faɗa kenan. To ni kam gaskiya a gani na bai kamata ba a ce a matsayinsa na shugaban ƙasa ya fito da irin waɗannan kalaman domin haka ya kamata a ce ya fake da tsuhansa ya yi wa al'ummar ƙasa bayani cewa wato a cikin harka ce ta tsuha ya faɗa wannan magana al'umma za su dan saurare shi ko kuma za su dan ɗage masa kafa akan kalaman da ya faɗa domin masu iya magana suna cewa sarkin yawa ya fi sarkin ƙarfi idan yana alfahari da jami'an tsaro waɗanda ya tanada a ƙasa ne to al'ummar ƙasar ta fi soyewa domin haka ya kamata ya canza wannan ra'ayi nasa a gurguje wannan shine ra'ayina mai magana Musa Hadiran Asuba kashe mai sabko da magaramin jamhuriyar Nijar nagode ku tahi lafiya Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu muryoyin masu sauraro na radio VOH jamhuriyar musulunci ta Iran. Sunana Usaini Labran. To, al'ummar kasa ta ta Nijar Ina kira gare ku 'yan siyasa. An dai buɗa kamfani ko in yaƙin neman zaɓe. Kun ga dai alhamdulillahi gana sai da aka yi neman zaɓe. Yakin neman zaɓe an ka ƙare ba a samu wata matsala ba a haka Burkina. Muna fata muna kira gare ku 'yan siyasa mu na Nijar da na majority da na bangaren adawa da masu rinjaye da 'yan ma 'yan baro mu kowa shi kwantarsa hankalin shi shi tafi daji shi nemo mutane shi duk wanda yake takara ta ɗan majalisa dokoki ko majalisa ƙananan hukumomi ko kuma shugaban ƙasa ya je ka ya karanta ma talakawa waranti abin da shi so zai yi musu in suka zaɓe shi in sun ga dama su zaɓe shi kuma ko kuma 'yan milita magoya baya kowa shi sa hankalin shi Allah da ya yi mutane ba bai yi su daidai ba kowa da nashi ra'ayi Allah shi muna jagora muna fatan yanda aka fara kamfani lahi Allah ya sa Allah ya kare lahiya har aje ga zabe lahiya kare lahiya kuma Allah ya zaba muna wanda ya zama alheri gare mu sunana Usaini Labran daga Doso a jamhuriyar Nijar Assalamu alaikum Radio Jamhuriyar Musulunci Tera mai magana Ilyas Yakubu da gawa ita da Lauci Bauchi. Zan tofa albarkacin baki na game da wasu kungiyoyi a kasar mu Najeriya da suka mika kudurin su a gaban majalisar dokokin Najeriya game da abiya waɗanda aka kashe musu yan uwa da abokan arziki a yaƙi-yaƙen da 'yan ta'addan kungiyoyi kamar Boko Haram da birayin shanu da. da masu garkuwa da mutane suka kashe to hakikanin gaskiya hakan abu ne ne kyau kuma muna fatan wannan tallafi da za a yi wa wayannan mutane da za a biya su biya Allah ya sa wannan tallafin ya shiga hannun mutane na gari shugabanni wa'yanda za su raba wannan tallafin ya isa ga wa'yanda aka yi domin su na gode fashin hausa na jamhuriyar musulunci kira mai magana ilyas yakubu digawa ita ce da jihar assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala barakatuh wannan majmu'a mai albarka ta gidan rediyon boa BOH Hausa Mai magana shugaban kungiyar asusun rashin mai a mai Yau zan yi tsokaci ne game da cikar shugaban kasar mu Idris dabi shekara talatin a kan mulki gaba dai gaba dai MPS. Idris Deby Allah Ubangiji ya ja tsawon kana mai albarka. Ina ma kowa fata alkhairi. Eh, wannan shekara da aka gani Allah ya maimaita mana muna godiya Allah Ubangiji ya kara kare mu. Allah ya baka ikon yin adalci shugaba. Daga shugaban kungiyar asusun rashin mai a mai shugaban MPS na jaza Jazakumullahu Assalamu alaikum wa rahmatullahi Hausa ta Hiran Jamhuriyar Musulunci. Kuna tare da mai sauraron ku ne da kullum Ilyas Prezi ne na kulabura a yanzu ce Agadas Jamhuriyar Nijar. Yau zan yi amfani da wannan dama in bayyana ra'ayina game da zabe da Ghana ta gudanar da eh, sai in ce ni dai abin da na saurara a cikin yanda tsarin zaben yake gudana bisabillahi Ghana an shirya zabo mai kyau an shirya zabo mai kyau kuma kamar yanda na ji ta bakin 'yan kasa suna faɗi kenan haka muke so ƙasashenmu na afirka to a rika gudanar da zaɓe saboda duka in aka yi zaɓe tsabtatacce a cikin ƙasa yana ka ci gaba a cikin ƙasa kuma yana ka zaman lafiya kuma yana haɗa kan 'yan ƙasa duka wanga tashi tashin hankulan da muke gani eh, daga mu ne abubuwan suke kenan shugabanninmu in dai suna shirya zaɓe mai kyau a cikin tsari wanda Allah ya ba kuri'a jama'a suka zaɓe shi wanda jama'a suka zaɓa a basu wannan abubuwa za su ka zaman lafiya kuma za su haɗa kan 'yan ƙasa kenan ina shinshina ma hukumomi na ghana da suka shirya wannan zaɓe a cikin tsari assalamu alaikum wa rahmatullahi wa shashi shashin hausa na bh murya jamhuriyar musulunci ta iran mai magana isu ne maɗatte da magaran jamhuriyar nijar na kira ku daga nan birnin yamai na jamhuriyar nijar yau zan yi tsokaci ne a dangance da zaɓe da aka yi a ƙasar ghana to 'yan ƙasar ghana ina jan ku da ku tsaya a hankali ku yi tsabtataccen siyasa kamata ganin cewa an yi zaɓe kuma ina kira ga hukumar zaben ƙasar ghana dala ta yi abu cikin adalci da cikin ruwan kuma duk wanda ya ci wajen bayyana nasara to a bayyana daidai da yadda mutum ya ci bai kamata bai a ce ku kawo hargitsi a ƙasar ghana ganin cewa wuka a hannunku nama a hannunku allah dai sa wanda ya ci shi aka ba kuma ya kasance kun haɗu sakamako na tsakanin da allah dan ku haɗa kan ghana da zaman lahiyar ghana na gode miliyan jamhuriyar musulunci magana isu ne madatte da magaram jamhuriyar ne na kira ku daga nan birni ne da jamhuriyar ne ku tashi lafiya Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu sashen Hausa na Jamhuriyar Musulunci a Tira. Sunana Tahir M Tahir Jambulo jihar Kano tare da Najeriya dangane da zaben kasar Ghana. To mu ne musu fatan alkhairi muna fatan a gama lafiya. Assalamu alaikum wa rahmatullahi kuna tare da Mamman Biniya Yakuba Awashe daga birnin Tawa a Jamhuriyar Nijar. Kira ne zan yi ga matasa waɗanda suka yi ƙoƙarin aza takara a Nijar musamman ma a zaben kansiloli wato na ƙananan hukumomi da ma na 'yan majalisar dokoki akan cewa su bi sau da kawa su bi sau da kawa ya zama idan har sun yi nasara to ya kasance an ba da sakamako akan yadda yake a tabbatar su ne suka yi nasara domin kuwa wa'annan tsohon 'yan siyasa ba yarda ba abin yarda ba ne ko suna muku wani daɗin baki kakku yarda ku yarda a yi wani mulku mulku a muku a baku roman baka kawai ku bi sau da kafa ya kasance in kun yi nasara ku ne kuka yi nasara kawai wannan shi ne kira na ga matasan 'yan takara a matakai daban-daban a Nijar na mamman biniya ya kuba awa shi daga tawa ku tashi lafiya assalamu alaikum wa rahmatullahi wa a mai magana shine aliyu nasarawa komin galma yan uwa barkamu da wannan lokaci na siwa ta da shugabannin nan kasa musamman shugabannin kasa namu na niger da masu neman shugabannin shugabannin ƙasa da masu neman dibiti-dibiti da kwansayuka da kayan da meri to muna bukata gare ku don allah a don ku ga ga talaka ku tabbatar da kun cika ku zaɓi wanda ku ta da shi in ma gona in ma wani aiki in ma makaranta in ma masallaci in ma daji to shi na abin zaɓen ku saɓanin wani wanda ka zakkowa shi ku zaɓe ku tabbatar da kun zaɓe a mai tausayi kun zaɓe adali shine wannan shugaban gari shine shugaban kware allah kamar kwanci hankali da lafiya assalamu alaikum alaikum warahmatullahi wabarakatuh biyu wasa assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh murya jamhuriyar musulunci ta iran ne usman salisu mani suya ina muku fatan alheri da ko da ma'aikatan kudu dukkan yan uwa musulmi baki daya assalamu To ina gada kai ne ma zan ja barki a cikin shirin na yau sai kuma gobe idan Allah ya kai mu yanzu dai a madadin kowa da kowa musamman waɗanda aka je murayoyinsu ni Hassan barka da na gabatar da shirin ke cewa da ku a kasance lafiya. To masu sauraro kar dai a sha'afa cewa ana tare ne da Radio Hausa VOH a cikin shirin sa na safe. Hassan barka ne kuma ke tare da ku a daidai wannan lokaci. To yanzu ga shirin na tsaftar muhalli tare da Fatima mahmud Tsaftar muhalli. Jama'a masu sauraron mu ku da warhaka da kuma kasancewa da mu a cikin wani sabon shirin na tsaftar muhalli. Shirin rediyo Hausa boh daga nan Tehran da ke tattauna batutuwan da suka shafi muhallinmu da kuma hanyoyin tsaftace su wanda ke da matukar muhimmanci a al'umma. To a yau dai shirin namu zai mai da hankali ne akan wani abu mai matukar muhimmanci wanda yake shafar tsaftar muhalli wato shine batun na neglected tropical diseases wato cututtukan da ba ɗauke su da matukar muhimmanci ba kamar yadda aka ɗauki sauran cuta kenan da fatan kuma za a kasance da mu a cikin shirin tare da ni fatima mahmud Toma Dalla kamar da watakila aka ji a matashiyar shirin yau za mu tattauna ne akan cututtukan da ake cewa neglected tropical diseases wato cututtukan da ba ɗauke su da matukar muhimmanci ba kamar yadda aka ɗauki sauran cuta kenan su dai wannan cututtukan suna daga bangaren vector borne diseases wanda muka fara tattaunawa a wancan satin amma sakamakon cewa irin waɗannan cututtukan akwai wanda suka shahara muka fi sanin su wanda vectors ɗin ne suke yada su kamar irin su malaria yellow fever da sauransu a ɗaya bangaren kuma akwai wanda ake cewa neglected ones kenan saboda su su ba a mai da hankali sosai a kansu kuma su ma kansu suka samu mutum suna haifar da matsaloli sosai sosai wurin cutar da dan adam su dai waɗannan cututtuka an fi samun su ne a ƙasashen afirka asia da kuma latin america kenan ana samun sa irin waɗannan ƙasashen saboda su ne suke tasowa kuma suna fama da rashin isasshen tattalin arziki waɗannan cututtukan dai suna samun mutane ne ta hanyar ƙwayoyin cuta irin su bacteria viruses da sauransu kuma sannan irin waɗannan za a an fa ganin su a bangaren mutanen da suka fi fama da talauci mutane kamar da ba su da karfin arziki sosai to irin wannan cututtukan dai sun hada da irin su da ake cewa rabies african trypanosomiasis wanda cutan na da ake cewa cutan bacci kenan wanda tsatsafla yake haifarwa draconculiasis tsutsar tsutsar ginuwan kuma take haddasawa da dai sauran cututtuka har da wanda da yawanci da aka ake ganin su yanzu dai sun dan ragu kamar irin su kuturta kenan Mama was To masu sauraron mu kada a sha'afa cewa ana tare ne da shirin tsaftar muhalli da ke zuwa muku daga nan Radio Hausa VOH daga nan birnin Tehran inda a yau muke mai da hankali akan neglected tropical diseases wato cutukan da ba a dauke su da matukar muhimmanci ba. Za mu fara ne yau da cutar da conculiasis wanda tsutsar nan ta gini wam take haifarwa. Ita dai wannan cutar ta wanda aka fi sanin ta kasar Hausa da kurkunu ana samun ta ne ta hanyar shan ruwa da ya gurɓaci da kwayayen wannan cutar mun tsutsar kenan ana ɗaukar lokaci mai tsawo kafin ƙwayar cutar ta bayyana har a ga alamominta manyan alamominta sun haɗa da zazzabi amai jiri da kuma fitowar tsutsa daga jikin mutum ita dai wannan cutar ta daɗe sosai ana fama da ita a kasashen afirka amma yanzu dai zuwa yanzu ƙasashe kaɗan ne dai suke samun marasa lafiya wanda suke fama da ita wannan cutar kenan a shekarar 2019 shekarar da ta gabata kenan kasashe hudu ne kawai suka bayyana wa kungiyar lafiya ta duniya cewa sun samu marasa lafiya masu dauke da wannan cutar ita dai wannan tana rashin lafiya tana da wahalar magani kuma mara lafiya zai daɗe yana jinya sakamakon rashin takamaiman magani shi yasa matakan kare kai ke da matukar muhimmanci da farko dai ya kamata a cikin matakan da ya kamata mutane su an ga dauka shine ya kamata a daina shan gurbataccen ruwa duk wani ruwa mai datti ya kamata a daina amfani da shi ko sha ne ko wani amfani da ya shafi lafiyar mutum ya kamata a daina amfani da shi mutane da ke zama a karkara su rinka tafasa ruwa su tace kafin su sha kenan sannan kuma ana kuma iya amfani da sinadarin kashe kwayoyin cuta a ruwa kafin a yi amfani da ruwan a wasu wasu wuraren zamu ga cewa wasu suna wanka a cikin kogi kududdufi haka kuma su amfani da ruwan ta wannan hanyar to irin wannan zai iya ja musu wannan matsalar kenan ko kuma ya sa a ƙara samun yaduwar ta ya kamata kuma a yi ƙoƙarin hana mutane da suke da irin wannan lalurai ya amfani da ruwan da sauran mutane suke amfani da shi don rage yaduwar ita wannan cutar kenan kuma sana ya kamata a yawaita faɗakar da mutane game da ita wannan cutar ta hanyar tunatar da mutane ne zai sa su kara samun masaniya game da ita kuma su ɗauki matakan kare kanta kamar na faɗa a baya to masu sauraron mu ganin cewa lokacin da aka dibar wa shirin ya kawo jiki a nan tila zan tsaya ku biyo mu a shiri na gaba yanzu a madadin kowa da kowa na nan radio hausa boh ni fatima mahmud na tsara na gabatar da shirin ke cewa a huta lafiya sai allah ya sake haɗa mu a wani sabon shirin na tsaftar muhalli wasu alaikum warahmatullahi Shirin tsabtar muhalli kenan to yanzu kuma ga shirin na karshe shirin Afirka a yau wanda ke yin dubi kan wani batu da ɗau hankali a nahiyar mu ta Afirka. Afirka a yau. Bismillahirrahmanirrahim masu saurare assalamu alaikum barkanmu da warhaka da kuma sake saduwa cikin wani sabon shiri na Afirka a yau. Shirin da ke muku dubi dangane da wasu daga cikin muhimman al'amuran da suka faru ko kuma suke faruwa a nahiyar mu ta Afirka. To da fatan masu saurare suna cikin ƙoshin lafiya. To kamar yadda aka sani cutar nan ta COVID-19 ko kuma coronavirus da ta bullo a farko-farkon wannan shekara ta cutar da bangarori daban-daban na rayuwar bil adama a duk faɗin duniya ciki kuwa har da nahiyar mu ta afirka wasu ma dai bangaren tattalin arziki na nahiyar inda halin yanzu wato aka kiyasa cewa zuwa ƙarshen wannan shekaran da muke ciki kimanin ayyuka miliyan talatin ne za a rasa a faɗin nahiyar ta afirka sakamakon wannan cuta to wannan batu dai shine abinda shirin namu na yanzu zai dubi kansa da kuma jin yanayin yadda masana suke ganin wannan lamari da kuma hanyoyin da za a rage irin wannan raɗaɗi da ake fuskanta don haka sai a biyo mu don jin yadda shirin zai kasance wanda ni muhammad awal bauchi zan gabatar muku da shi. To masu barka mu da sake saduwa. Kamar yadda muka bayyana a farkon shirin cewa cutar nan ta COVID-19 ko kuma abin da aka fi sani da coronavirus wacce ta bullo a farko-farkon wannan shekara ɗin wato kimanin 'yan watanni da suka gabata ta cutar da bangarori daban-daban na rayuwar bil adama a dufaɗin faɗin duniya musamman ma dai a nahiyar mu ta afirka wato ciki daga cikin wuraren da cutar ta cutar har da nahiyar mu ta afirka inda a halin yanzu aka kiyasa cewa kimanin ayyuka miliyan talatin ne za a rasa su a nahiyar tamu ta afirka sakamakon wannan cuta shugaban bankin raya afirka dr akinwuni adeshina ne dai ya sanar da haka din a wani jawabi da yi ta bidiyo ga taron kan shugabanci a nahiyar afirka da aka gudanar a kasar ivory a kwanakin baya inda ya ce cutarwar da cutar ta yi wa afirka tana da yawan gaske ta yadda kudaden shiga da kasashen afirka suke samu ya yi ƙasa ainu, wanda hakan ke cutar da irin ci gaban da ake samu a nahiyar ta afirka to a saboda haka ne ma shugaban bankin na raya afirka ɗin ya shawarci gwamnatocin afirka da kada su dinga dogaro kacokan ga da cin basussuka daga wajen maso manyan ƙasashen duniya maimakon hakan su yi kokari wajen karfafa irin karfi na cikin gida da kuma albarkatun da suke da shi wannan wata shawara ce wanda ya bayar wani lamari na cutar da tattalin arzikin nahiyar afirka wani lamari ne wanda ko shakka babu zai iya shafan rayuwar su kansu al'umma afirka din waɗanda daman tuma kafin wannan cuta din suke cikin wani irin da dama ake cikin wani irin yanayi na matsalar tattalin arziki da dai sauransu To don tattauna wannan batu a halin yanzu muna tare da Alhaji Shaibu Idris Mikati, wani masana tattalin arziki a Najeriya don jin mahangarsa kan wannan lamari. A to Alhaji barka da zuwa filin namu. A kamar yadda na bayyana a farkon shirin cewa shugaban bankin raya Afirka dr atowuni adeshina ya bayyana cewa zuwa ƙarshen shekarar nan ta 2020 da muke ciki za a iya rasa ayyuka da sai kai kimanin miliyan 30 a ƙasashe daban-daban na afirka sakamakon wannan cuta ta covid-19 wacce ta faru wanda kuma take ci gaba da wato cutar da al'ummi daban-daban a duniya a to a matsayin kana masanin tattalin arziki ya kake ganin wannan kiyasi da kuma magana na shi shugaban babban banki na shin anya lamarin haka yake a idan shi shugaban wannan banki ya wannan magana cewa yana ganin kamar sama da da talatin jama'a miliyan talatin za su rasa aiki abin mamaki ba ne ni ana wata tunanin kila sun tsaye ya fama alkalman eh, da mutanen da za su rasa aikin sun ya fama alkalman ruwa watakila su wuce haka yanzu ko a nan munan kasanmu najeriya mutane nawa suke ba su da aiki ne kuma su kara rasa aikin kamfanoni da yawa sun rufe jama'a da yawa suna nan zaune babu aiki ne kusa ma ba taba ma aikin ba kaga ko kamar kwana uku ko hudu da suka wuce ɗaya daga cikin kamfanonin jiragen saman najeriya wanda yake ɗaukan wato jama'a yana sufuri da su kusan ba a ƙasar iya kawai ma a nahiyar Afirka wato ana kiran shi ari wajen ba mutum ɗari biyar ko dubu ɗaya aka ce eh, suka sallama ko suke niyan sallama to kaga irin irin wa'annan Allah kaɗai ya san yawan su wanda za su rasa aikin ah, ba abin mamaki ba ne ba ana ganin Eh, za a iya karyata wannan alkalma da shi daga ne ya bayyana. Ato Alhaji menene dalilin da suka sanya wannan cuta ta irin wannan illa ga tattalin arzikin Afirka din wanda daman kuma yana na cikin wani irin yanayi tun makafin cuta din. To ai kamar ina ganin sai dai eh, a ƙara bayani amma kusan kowa ya san halin da duniya take ciki a bisa kan yaɗuwar wannan annoba ta uh, cutar corona a bahaushe yana da karin magana wanda zai ce kwando ya san zai duk da ruwa a cutar uh, corona ko annobar corona ta sa an rufe iyaka daga wannan kasa zuwa waccan kasa wannan annoba ta hana jama'a walwala kasashe da yawa sun yi abin da ake kira uh, lockdown wato dokan hada yawo ka tashi daga nan zuwa can ko daga gidan kawa a hana ka fita to idan adama ba su fita ba yaya za a yi aje masana'antu a sarrafa kayayyaki ko a yi kasuwanci ko a yi noma ko a yi ababen da za a iya haɓaka tattalin arziki don haka ce ko mutumin eh, mutane ko bi adama na zaune ba sa kuɗi kaga rashin eh, tallafa ma wato kuma taimakawa a yi ayyuka dole ya jawo nakasu ga arzikin jama'a wanda yake zaune bai tashi ya nema ba dole zai ci abinci wanda ya ci abinci kuma kaka cikin damin shi ko ajiye shi yake ɗauka ya ci abincin bahaushe kuma yana da karin magana zara ba ta barin dami ko da da wane ne ko zara ba za ta iya barin shi ba. to ya haji bayan duka waɗannan bayanai da kai da waɗannan illoli daga kawo yanzu dai abubuwa da su riga da sun faru sannan dai tana nan yanzu kuma ga wato hasashen da ake yi a ganin ka wasu hanyoyi ne za a bi wajen rage irin wannan cutarwa da ita wannan cutar ta covid-19 ta yi wa tattalin arzikin afirka din. farko gano wato matsalar cutar kanshi shine farkon Eh, ginshikin neman yadda za a yi a samu mafita in ba an samu maganin wani cutan ba gaskiya maganin a ce wai a samu a kifin taɓarɓarewar tattalin arziki zai ɗan wahala ah, in ka ba kamar na faɗa maka masana'antu sun rufe suna kan rufewa wasu ne kalilan suka buɗe ah, rashin misali jiragen ta masu tashi daga wannan ƙasa zuwa wacce ƙasa ko masana'antu su buɗe su ci gaba da ayyukansu ya sa saye da ake ma man fetur da kuma ababen da fitowa daga makamashi kamar iska gas kamar diesel da sauransu kaga duk ya kara karancin cinikin wannan ababe da wato man fetur ya sa farashin man fetur ya yi kasa to farashin man fetur kuma kare shi ko hawan farashin shi kaɗai kawai ya isa ya kawo ma duniya bala'i wajen maganar tattalin arziki zirga-zirgar da mutane ke yi eh, jama'a masu taji su je ƙasar saudi arabia su ibada ko su je maka su sauke farari ko hajji ko a yi umra ko a je ziyara eh, madina ko kuma masu zuwa kasashe kamar irin dubai su sau kayayyaki ko masu ketawa zuwa nahiyar asiya su je china su je india su je ina ne sau kayayyaki duka wa'annan an samu akasi ba a samu ana yi wato in ba an samu maganin cutar nan ba zirga-zirgar a koma kamar yadda aka saba zai yi wahala akwai kamfanoni misali a nan eh, a najeriya wanda na sani tun wajen watan eh, biyu wato fabuwari na wannan shekaran zuwa yau ba su kuda ofis ɗinsu ba daga gida suke aiki anya zai yiwu a ce aikin da za ka yi a ofis zai yi daidai da aikin gida kaga in ba an samu kamar yadda ke faɗan ba an samu maganin wannan cutar ba eh, farfaɗin tattalin aikin nan kusa kusa zai ɗan yi wahala har kamar mu Najeriya ai ga eh, mun samu wani hali na tsakanika yi tattalin arzikin mu ma har ya koma ya yi zazzabi yanzu ma an ce yana kwance ne ba da lafiya yana a gadon asibiti abinda mun kira recession a turanci. a to alhaji daga karshe daga cikin shawarwarin da shi shugaban banki din ya bayar hada cewa dai bai kamata kasashen afirka su dinga dogaro ka cokan wurin karɓo bashi daga kasashen waje don karfafa wani tattalin arziki nasu da suke fuskantar matsala a halin yanzu ba ya kake ganin wannan shawara tasa sa? Eh, ya ce kada kasashen nahiyar afirka su dogara ka cokan in ka dubi ya amfani kada su dogara ga cokan da karɓo bashi wato farko da cikin arzikin nan ba zai yi ba tare da an ciwo bashin ba amma kuma bashi kadai ba zai iya sa tattalin arzikin ya taso ba saboda haka sai an haɗa ababe da yawa misali a nan najeriya har yau har gobe matsalolin cin amma rashawa da cin hanci to amma ka ba mutane aikin gwamnati ko ka ba mukamin na siyasa su je su ci amanar jama'a su da dukiyar jama'a ko ba a daina ko an rage cin amanan nan ba ina cikin halin tsakanika na biyu riga ka sa wasu kayan kasashen ƙetare abinci ma shinkafa ba za ka ci ta najeriya ba ka ce sai ta ƙetare biskit ba za ka ci ba sai na ƙetare irin wayannan abubuwan ya kamata a ce mu dawo abinda bahaushe ya kira gida-gida dai jama'a kuma ne da kan wannan shi ne zai sa tattalin arzikin eh, ya farfado sannan masu da cutu ne kon su tara dukiya tsawon dukiya su aje a banki ko su kai cikin kasashen ƙetare Alhaji Shaibu Idris Mikati wani masan tattalin arziki a Najeriya kenan yayin da yake amsa tambayoyin da muka gabatar masa a kan wannan batu. To masu rauni da aka maka kashin dukkan abin da zamu gabatar muku sai kuma ya asaduwa ta gaba. Kafin nan godiya ta musamman gashi Alhaji Shaibu Idris Mikati da amsa mana tambayoyinmu. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. To wannan ne kuma kawo karshen shirin shirye-shiryen muna na wannan safiyar amma da yake akwai ɗan lokaci a gaba ga Abdullahi Salihu Usman Katsina dauke da labaran duniya amma a zagaye na biyu. Shugaban taron Najeriya Muhammadu Buhari ya bayyana cewa nan ba da jama'a ba Najeriya za ta sake bude yakokinta waɗanda ta garkame na tsawon wasu shekaru tsakaninta da makwabtanta. a cikin wata sanarwa da mataimakin shugaban najeriya din akan harkokin yada labarai garba shehu ya fitar ya bayyana cewa shugaba buhari ya kudura aniyar buɗe iyakokin najeriya nan ba ta jimawa ba buhari ya bayyana dalilan da suka sanya ya rufe iyakokin najeriya da kasashen makwabtanta da cewa hakan mataki ne na hana fasakorin makamai da kuma bugan kwayoyi kuma kasashen da suke makwabtaka da najeriya sun fahimci haka a halin yanzu a ce ne shugaba buhari zanta da gwamnonin jihohin najeriya baki daya inda ya tabbatar musu da cewa gwamnatin sa tana matukar kokari na a zo a gani wajen tabbatar da tsaro sama a yankunan arewa maso gabacin kasar da kuma kudu maso kudancin kasar hakan kuma ya bukaci gwamnoni da su ci gaba da yin aiki tare da shugabannin al'umma da suka hada da sarakunan gargajiya domin samun bayanai da za su taimaka wajen tabbatar da tsaro a kasar shugaba hassan ruhani na kasar iran ya jaddada matsayin kasarsa na ci gaba da yin haɗin gwiwa tare da kasar syria wajen yaƙi da ta'addanci shugaban ruhani ya bayyana hakan ne a yayin ganawarsa da ministan harkokin wajen kasar sira faisal mcdad wanda ke gudanar da ziyarar aiki a kasar iran ya kuma bayyana cewa gwamnatocin kasashen biyu za su ci gaba da yin aiki a dukkanin bangarorin ci gaban su. to masu sauraro ina ga da wannan nema muka kawo karshen gaba ɗayan shirin na wannan lokaci sai kuma can da rana idan an sake lalbomu a mitocin da aka saba yanzu dai a madadin kowa da kowa a nan rediyo hausa boh ne hassan barka da na gabatar da shirin da ma Abdullahi Salihu Usman Katsina da karanta mana labaran duniya muke muku fatan alheri a kasance lafiya daga nan birnin Tehran.